فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءه اخي فاصبح من النادمين sai Allah ya aiko da wani hankaka yana tona ƙasa a gabansa don ya binne wani hankaka da ya mutu a cikinta, kuma don ya koya masa yadda zai suturta jikin ɗan uwansa, sai wanda ya kashe ɗan uwansa a lokacin ya ce, Ya kai cuna, yanzu na gaza in zama kamar wannan hankakan wanda yake binne wani hankakan da ya mutu, ni ma in binne al'aurar ɗan uwana, sai ya binne shi, kuma ya waye gari daga cikin masu nadama.